Sama'ila ta biyu Sura goma sha ɗaya Dauda da Batsheba Da bazara a lokacin da sarakuna sukan fita zuwa yaƙi, sai Dauda ya aiki yau tare da mutanen sarki da dukan Isra'ila, suka je suka hallaka amanawa, suka kuma yi wa Rabba kwanton ɓauna, amma Dauda ya yi zamansa a Urushalima. Wata rana da yamma, Dauda ya tashi daga gadonsa, ya zaga kewaye a rufin fadansa. Daga rufin ya ga wata mace tana wanka, matar kyakkyawa ce ƙwarai, sai Dawuda ya aiki wani ya binciko kowace wace ce ita, sai mutumin ya dawo ya ce, Wannan ba bashebu ba ce, ’yar Iliyam, matar Uriya, mutumin Hetti? Sa'an nan Dawuda ya aiki manzanni su kawo masa ita, ta zo wurinsa, shi kuma ya kwana da ita, a lokacin kuwa ta gama tsarkake kanta kenan daga jinin haila, sa'an nan ta tafi gida, matar ta yi ciki. ta kuwa aika wa Dawuda tana cewa, Ina da ciki, saboda haka Dawuda ya aika saƙo wa yawab ya ce, Ka aiko mini da Uriya mutumin hetti Yawa kuwa ya aika da shi wajen Dawuda, da Uriya ya zo wurinsa, sai Dawuda ya tambaye shi lafiyar yawab, da sojojin, da kuma yaya yaƙin yake tafiya. Sa'an nan Dawuda ya ce wa Uriya, Gangara gidanka ka wanke ƙafafunka, saboda haka Uriya ya bar fadar sarkin kuma ya aika masa da kyauta amma Uriya ya kwanta a ƙofar fada tare da dukan bayin mai gidansa, bai kuwa tafi gidansa ba. Da aka gaya wa Dauda, Uriya bai tafi gida ba, sai Dauda ya tambaye shi ya ce, Ba ka zo daga wurin mai nisa ba? Me yasa ba ka je gida ba? Sai Uriya ya ce wa Dauda. Akwatin alkawari da Isra'ila da Yahuda suna zama cikin tantuna, kuma mai gida na yau da mutanen ranka ya daɗe suna a sansani a fili. Yaya zan je gidana in ci in sha in kuma kwana da matata? Muddin kana a raye, ba zan yi irin wannan abu ba. Sai Dauda ya ce masa, Ka ƙara dakata a nan kwana ɗaya, gobe kuwa in sallame ka, saboda haka Uriya ya dakata a Urushalima a ranar, da kuma ta biye, Dauda ya gayyace shi, ya kuwa ci, ya sha tare da shi, Dauda ya sa ya bugu tilis, amma da yamma Uriya ya koma ya kwanta a tabarmarsa cikin bayin mai gidan sarki bai je gida ba. Da safe Dauda ya rubuta wa Yowab wasiƙa ya ba Uriya, a cikin wasiƙar ya rubuta, Tura Uriya a gaba inda yaƙi ya fi zafi, sa'an nan ka janye daga gare shi don a buge shi ya mutu. Saboda haka, yayin da Yowab ya kai yaƙi kusa da birnin, sai ya tura Uriya a inda ya sani akwai jarumawan Amon na gaske. Sa'ad da mutanen garin suka fito suka yaƙi Yowab, sai waɗansu mutane daga sojojin Dawuda suka mutu, Uriya mutumin Hitti ma ya mutu. Yowab ya aika wa Dawuda cikakken labarin batun yaƙin, ya umarci manzan ya ce, Da ka gama yi wa sarki wannan batun yaƙin, wataƙila sarki ya fusata ya tambaye ka, Me ya sa kuka je kusa da birnin don ku yi yaƙi, ba ku san cewa za su yi harbi daga katanga ba? Wane ne ya kashe Abimelek ɗan Yerub Beshet, ba mace ce ta jefa dutsen niƙa a kansa daga katanga ta haka ya mutu a Tebes ba, me ya sa kuka je kurkusa da katangar? In ya tambaye ka wannan, sai ka ce masa, Har bawanka Uriya mutumin Hittima ya mutu, manzo ya tashi ya tafi, da ya iso kuwa sai ya gaya wa Dauda dukan abin da Yowab ya aike shi ya faɗa, mazan ya ce wa Dauda? Mutanen sun sha kanmu, suka fito, suka yaƙe mu a fili, amma maka kore su har ƙofar birni, sa'an nan maharba suka yi ta harbi daga katanga, har waɗansu mutanen sarki suka mutu, ban da haka ma, Uriya mutumin Hitti, bawan sarki ya mutu. Dauda ya ce wa manzon, Ka gaya wa Yowab, kada ka bar wannan ya dame ka, yadda takobi ya lamushe wannan, haka zai lamushe wancan ma, ku ƙara matsa wa garin lamba, ku hallaka shi, ka faɗa haka don ka ƙarfafa yau. Da matar Uriya ta ji cewa mijinta ya mutu, sai ta yi makoki saboda shi. Bayan kwanakin makoki suka ƙare, Dauda ya sa aka kawo ta gidansa, ta kuwa zama matarsa, ta kuma haifa masa ɗa, sai dai abin da Dawuda ya yi bai gamshi Ubangiji ba.